الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙonsa Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi aya ta 116 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا هدى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن الشيطان وليا ومن يتخذ ومن يتخذ الشيطان a jiya in yanwa ba su manta ba da shekaran jiya mun yi ta bayani akan jan kunne da gargaɗi da Allah Ubangiji ya yi akan kada a kuskura a goyi bayan maɓarnata maha'inta masu cutan jama'a yayin da hukunci ya hau kansu a bar su a musu da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ma duk wanda ya cuci jama'a ya ci haƙƙin jama'a ya taɓa kayansu ina fata an gane ko sannan mun karanta kissan nan kuma da ‘yan uwan tu'umatu ɗan ubairik wato bani ubairik banu ubairik da suka haɗa kai suna son su kwaci nasu tu'umatu ɗan ubairik da ya sace wannan garkuwan abun yaƙi su kalawa bayahude Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ce kada a kuskura kun ga adalcin musulunci kenan wancan kaga ba yahude ne wannan kuma kaga shi kuma matu dan bani ubairik ne to ana ganin shi musulmi ne saboda haka za a je gaban manzon Allah ayi kaza Allah ya ce a'a duk da kasance wancan ba yahude ne ba musulmi bane a tsayi da adalci a bashi haƙƙin shi saboda haka mai laifi a hukunta shi wanda bai da laifi a sake shi to kuma Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗi ga alƙalai da lauyoyi duk masu tsayawa maɓarnata su ce sun tsaya musu har Allah ya ƙalubalance su ya ce to in kun tsayawa mutum a nan duniya ya tsira ya tafi da haƙƙin jama'a wa ya isa ya tsaya masa gobe kiyama gaban Allah a yayin da za a tunkuɗe shi ina za a wutan jahannama to yanzu <clears throat> kaman mutum ya tabbatar bai da mafita ne lauya ya juya mai baya alkali ya nuna masa tabbas zai zartar da hukunci duk wanda suke zato zai ba a cin hanci su ƙi, a su taimaka masa sun ki to sai yanzu ya tunani bare ya je gun bokaye eh wannan binciken da za a yi gara a yi binne-binne a yi tone-tone a yi yanke-yanke a ajiye ƙur'ani a kai sannan a yanka dabba a tona rami a binne saboda tar binciken mutum ya hau ya bincike ya hau kanshi kada ya fallasa wato yanzu mutum ya nemi the second alternative shine aje gun suwa aje gun bokaye da yan sihiri tunda yanzu lauyoyi Allah ya ya ja kunnen su sun janye alƙalai sun janye sun ce Allah ya haramta kuma Allah ya tanada mana azaba to mu kawai wane hukunci za a yi kawai kayi laifi hukunci za a yi to yanzu sai ya gaba lalle bari ya garzaya wajen bokaye a yi binne-binne da siddabaru da makirce-makirce da tone-tone da yanke-yanke gaba ɗaya saboda kar bincike ya zo kan shi to kaman haka ne da ya nemi wannan alternative ɗin yanzu sai Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yawa in ka je gun waɗancan ma ka yi shirka ita ma bana gafarta wa mutum duk wanda ya je gun bokaye da ɗan eh, eh, sihiri da ɗan shirka domin ya nemi gudunmawansu saboda kar hukunci ya hau kansa eh wai a cire tunanin kes ɗin ma gaba ɗaya a ƙwaƙwalwan shi alƙali a cire ma fayil ɗin kawai ma ya ɓace a neme shi a rasa aljanu ɗauka ya ce to in ka leƙa wajen bokayen ma ka yi shirka saboda haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wa mutumin da ya hada Allah da wani domin wancan da ka je wajen shi din ka ce ya maka ne abinda Allah ne mai yin shi ka nuna shi ma mai iyawa ne to wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gafarta dukkan wani zunubin da bai kai matsayin shirka ba kamar yadda muka faɗa a kwanaki can matukan mutum ya mutu bai tuba ba yana aikata su mutum ya tuba yana shan giya ya tuba yana zina ya tuba yana ca'a ya mutu yana shan giya ya mutu yana zina ya mutu yana liwaɗi ya mutu yana duk waɗansu manya-manyan laifuffuka da suke tsakanin shi da Allah to Allah maɗaukakin sarki yakan gafartawa wanda ya aikata waɗannan abubuwan matukan bai mutu akan shirka ba sannan ga wanda ya so kuma ga wanda ya so ina fata an gane ko wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha'u Allah ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya kuskura ya je wani go ya hada Allah da wani to faqad dalla dalalan ba'idan lalle yayi bata bata mai nisan gaske irin batan waɗanda ba sa jin kira irin batan waɗanda aya ba ta dawo da su irin batan waɗanda hadisin manzon Allah baya dawo da su yawa ka san wani in ya ɓata ɗin ka ja masa aya kana so ya shiryu sai ce sadaqallahu alazim sai mai kuma alaramma mu ci gaba da wata aya da izgili da komai zaka ji yana yi ko ba haka ba ce sadaqallahu alazim lahu akbar irin yan izgili din nan eh, wai ka iya jan aya eh ko kuma ce to akramakallahu akwai wani dan eh, buhun shinkafa a can aje gida mana watakila akwai matsala ta gida ne wai shi yasa ka zo kana ja masa aya tsaban izgili kawai da makamantansu ina fata an gane ko to irin wannan ayar ka ja yayi izgili da ita me zaka ja mai ya shiryu me zaka ja mai ya dawo da shi wani ma in ka ja masa annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani abinda kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce qala wani kato dai shi baya imani ma da hadisin saboda haka ya ce maka kana ce ƙala rasulullah ya ce wani ƙato dai ƙala ƙato dai wani ƙato ne shi yasa aka sa mutanen ‘yan ƙala ƙato bi ma'ana ba sa imani da wani abu da zaka ce musu manzon Allah ne ya faɗa ba su yadda da hadisi ba ce wani ƙato kai kuke bi ya je shirya abubuwa yana faɗa muku da kun zo ku ce ƙala rasulullah ƙala ƙala wani ƙato dai ku duba wal iyazu billah to duk irin waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida haqiqa yayi bata bata mai nisan gaske ka samu mutum irinka wai shi zai biya maka bukata ka sake Allah ka samu mutum irinka wai wajen shi ne take neman rufin asiri ba wajen Allah ba ka samu mutum irinka wai shi zai kare ka daga wani abin da kake tsoro ba Allah ba babu shakka mutum ya bata bata mai menene mai nisan gaske ina fata an gane ko wannan kenan waɗansu malamai suka fassara da cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi shi tu'umatu dan ubairik din nan tu'umatu dan ubairik din nan waɗansu malaman tafsiri suka ce da aka zartar masa da hukunci din riddaye ya koma cikin shirka ya kaurama ya koma makka can cikin mushrikai ya ma fasa yin musulunci shine Allah ce je ka kai shirkan ka sani dai inna Allah la gafiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. ina fata an gane ko wa man yushrik billah duk wanda yi ridda ya koma bauta ma gumaka ya koma shirka bayan da yana shiriya to wannan shine faqad dalla dalalan ba'idan shine bata bata mai nisa kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haq wa ja'ahumul bayyinat taya za ai Allah ya shiryi mutanen da dama sun san suna shiriyan suna kan shiriyan suna kan imanin suka bar musulunci suka yi ridda suka koma kafirci taya za Allah shiryi irin waɗannan je ka can ku bauta wa gumakan ai gumakan da kuke bauta ba komai bane Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inafan ai ba waɗansu abubuwa bane suke bautawa koma bayan Allah sai dai mata kawai mata eh wa in yad'una sannan ba sa bauta ma kowa illa shaytanan marida sai dai shedan kawai mai tsaurin kai kangararre bijirarre wanda ya bijirewa Allah subhanahu wata'ala kamanya suna bauta gumakan da suke bauta kamanya suna bauta yan mata eh gumakan sai suka rada musu sunayen mata wai saboda su yi competing da sunayen Allah da suka ji annabi sallallahu yana kiran Allah shi Allahu Allahu kaga suna ne na namiji muzakkar sai suka sama gumakansu Allata lata nan Allahu su ko suka sa Allata kaga ta lata kuma sunan mace ce da suka ji annabi yana ce al-azizu eh, Allah shi kenan suka sa nasu al-uzza kaga sunan mace ne da suka ji annabi yana kiran Allah shi yana roƙon shi na ce al-mannanu sai suka sa nasu manata to kaga gumakansu ma sunayen mata suka rada musu sunayen mata suke kiransu da shi to ba abinda kuke bauta ba banda sunayen mata kuke kira kawai in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko sannan kuma a wata ayar suka suna cewa a'a su akwai masu bauta wa mala'iku suna cewa mala'iku sunan ƴaƴan Allah eh, sunan ƴaƴan mata ne na Allah wai mala'iku dukkan su ƴaƴan mata ne to sai Allah shi ya rike su a can sama su ne ‘ya'yansa mala'iku dukansu mata ne nan kuma a duniya sai Allah ya ba su ya ba mu mu kuma maza can kuma ya riƙe mata shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa yake ce musu waje ja'alu lillahi shuraka aljinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun idan kaje suratul an'ami Allah ce ka duba mutanen nan kawai suka suna bauta ma gumaka suna bauta wa aljanu sannan kuma suka kirkiro 'ya'ya suka danganta su ga Allah suka ce ƴaƴan mata sune mala'iku sune na Allah su kuma ƴaƴa maza anan sune nasu Allah ce bi ghairi ilmin babu fauni hujja da abin nan na wannan rabon eh to subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifun ga irin wannan abin da suke sifanta Allah da shi sannan idan ka je cikin ciki wajen suratul zukhruf kuma Allah ya ce waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inathan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ce sun kirkiro ƙarya suka danganta ga Allah wai cewa mala'iku gaba ɗayansu ‘ya'yan mata ne na Allah’ su Allah ya fi so ya rike su a can sannan kuma Allah ya ce a shahidu khalqahum suna nan in present lokacin da muka halicci mala'ikun suna nan suna kallo har suka ga mata ne mala'ikun? suna nan lokacin da muka halicce su har da za su kirkirkar su ce wai mata ne mala'iku gaba ɗayansu kuma Allah ya rike su a can sama su kuma nan ya ba su menene ya ba su ‘ya'ya maza Allah ce a shahidu khalqahum suna nan ne suka sun ga halittansu ne Allah ya ce satuktabu shahadatuhum duk maganganun da suke furtawa din nan Allah ya ce an rubuta su wa yusalun kuma za a tambaye su gobe kiyama su bada amsa saboda ƙarya da kirkira da suka danganta ga Allah subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf Allah ya ce amlahul banatu walakumul lakumul banun mu duba su a nan larabawan nan a lokacin kafin zuwan musulunci idan aka yi ma mutum albishir an haifar masa ƙyamace ya yi ke dan Allah wa idha bushira ahadun bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun idan mutum yana cikin abokanansa kamar yanda muke zaune din nan yana ana hira yana nishadi ana walwala ana dariya ana menene sai dan ai sai wani yaro ya shigo yace salamu alaikum baba an haifa lantana ta haihu ce me ta samu duk ana ji ce wallahi mace ta haihu kai she kaga ya daure fuska ya murtuke ya murtuke fuskan nan ta zamo bakakirin rahan nan da da yake dazu da nishadin nan da walwala da hira da yake yana dariya gaba ɗaya sai su kawo kawai kaga kaman mutumin da ya kurbi guna guna wani irin ɗaci ne na bala'i kaga yanda fuskan za ta ne malan kawai sai kaga kuma yana ɗan sunkuyawa haka baya son mutanen da yake tare da su suna kallon fuskan shi eh kamar yan kyamara idan za su ɗauko ni criminal haka yayi yi sata a can headquarter na yan sanda za ka ga aisu sun koyawa yake haka yana dan haka to haka za ga yana sun wai yana boye kansa kar mutane su kalle shi irin abun kunya ya same shi dinnan. to Allah ya ce ka duba abinda mutane suke ganin cewa disgrace ne a ce an haifan musu an wato kaskanci ne da wulakanci a ba su labarin an haifan musu kyamace amma su ba su ji kunyan danganta su ga Allah ba wai Allah shine mai mala'iku yaya su kuma su ne masu maza Ya yace abunda kuke ganin kaskanci ne a wajen ku ni shine za ku danganta mun shi in ji Allah alakumul banatu walahul banu alakumul bana alahul banatu walakumul banu shi Allah ne za ku danganta wa ƴaƴa mata ku kuma ku danganta kanku ƴaƴa mata ƴaƴa maza eh aluna lillahi banati subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah walahun ma yashtahun suna fadan sun zuciyansu ne kawai ina fata an gane ko to yanda suke cewa shine wannan ayan take cewa ma ya abuduna in yad'una min dunihi illa inasan waɗansu mala'iku can suke bautawa a matsayin ƴaƴan mata Allah kawai wai su suka fi closeness suka fi kusa da Allah tunda mala'iku a can sama suke saboda haka sunanan waɗansu suna bauta mala'iku saboda mala'ikun su musu iso zuwa ga Allah tunda su ne kusa da abin nan kamar kai ne misali a ga kana eh, kana menene kana matso wanda yake ɗan hannun daman gwamna ko yawa wanda yake dab da gwamna irin ssg ko kuma wani advisor nashi aga kana dan eh, kusantan shi kana kusantan shi kana dan ya masa dan ka samu yar maka iso wajen gwamna to suna ganin mala'iku sun fi kusa da Allah can cikin sammai bakwai shi yasa waɗansu suke bautata musu su mala'iku wai za su musu iso zuwa ga Allah Allah ce to ba wanda kuke bauta fa ku sani sai mata ko mala'iku can wa in du'una waɗansu kuma ba wanda suke bauta illa shaytanan marida sai dai shaiɗan mai tsaurin kai to idan kace ka bar Allah ka bi shaiɗan Allah ce la'anahu Allah ni kuma na tsine wa shaydan din albarka in ka bi la'anan ne kai ma la'anan ne kenan inda za shi nan ka domin shine lidan ka yanzu shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul isra ce inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir lalle shedan makiyin ku ne sosai inji Allah kuma ku rike shi a matsayin maki domin in ka biye masa to yana jagorantar mabiyansa ne yana lidin su ne zuwa ga azaban wutan jahannama so kada ku biye ma shaidan ta kowane hanya ta kowane uh, abunan hali shedan din da Allah ya la'ance shi ya tsine masa ya fidda shi daga aljanna ya sauko da shi nan duniya me yace yace Allah tunda ni ka tsine mu ka la'ance ni ka raba ni da aljanna ta dalilin wannan mutumin da na kiwa sujada shine annabi adam to ni kuma la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruban na rantse da girmanka da zatinka sai na yi iya ƙoƙari na samu nima na warabon daga cikin bayinka eh wannan tsinuwar ba ni kaɗai ba ne za ta shafa wannan la'anar da kamun ba ni kaɗai za ta shafa ba sannan wutan nan da kamun alkawari na jahannama ba ni kaɗai zan shige ta ba sai na yi iya ƙoƙari cikin bayin kaɗin nan nima na ɗebo nawa wanda za su za mu tafi tare ba zan halaka ni kaɗai ba nasiban nima sai na samu rabona mafrudan kaso mai yawa min ibadika daga bayinka yawwa naji ni dan wuta ne naji ka tsine mun naji ka amma na rantse da girmanka da zatinka ba ni kadai zan halaka ba ba ni kadai zan tafi ba sai na iya kokari na samu mabiya masu yawa shine a can cikin suratu suratul a'raf suratul araf me yace wa Allah Allah maɗaukakin sarki yace kala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi ko me ya hana ka yi sujada ga mutumin da na halicce shi da hannaye na qala ana khairum minhu ni na fi shi daraja na fi shi falala khalaqtani min narin wa hu min tin ka halicce ni ne da wuta shi kuma ka halicce shi da taɓo laka ta ya za a yi wuta ta rintsina wa laka ta ya za a yi wuta ta yi wa laka jada? to Allah ya ce to tun da haka ne jimin hafa fa innaka rajim fita daga aljanna kawai na tsine maka to a takaice can bayan waɗannan kissar sai shaidan ya ce qala fa bima aghwaytani ya Allah tunda ka tsine mu ka halakar da ni la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ni kuma sai na zamar da su daga tafarkin ka madaidaici sai na zamar da ƴaƴan wannan mutumin annabi adam din sai na da ƴaƴansa daga tafarki madaidaici hmm? zan rika zama a dab inda suke wucewa kan hanyar su sai urika kau kauda su ina zamar da su ina zamar da su ina kauda su bi ma'ana kana cikin tafiya kana cikin bauta wa Allah sai ya kawo maka wani abun da zai attracting ɗinka ya ja ra'ayinka ya ja hankalinka wanda zai hana ka ibadar ka je nashi to sai a ce yau Chelsea za su buga kwallo da Madrid daidai magariba sai ɗaya ce a sa time timetable ɗin daidai magariba ya hada hadda isha yawwa ai yanda yake yi din kenan yawa a ce yau za a yi match za a yi kwallo daga karfe goma na rana sai biyar na yamma za a gama a nan stadium Ahmadu Bello bai sa ba a yi ba a tsara a lokacin sallah ba to lokacin zai ga shedan sai ce zan ga da kira na da kiran ka wane ne za su ansa ai za a kira azhar za a kuma kira la'asar zan ga da nawa da naka wa za a amsa dan Allah a zamanin na nawa ake amsawa illa qalilan to shi yasa nace zan diba da yawa mu tafi tare ba ne kade bane zan abin nan zan mutu ina fata an gane ko to haka sai aka wani abu a club ko a ce akwai gala abin nan gala za a yi shi lokaci kaza za a yi lokaci kaza yanzu ka duba abin da matasa suke yi yanzu akwai wanda a watan ramadana din nan ne he kaga wai sun sa competition na kwallo na match haka zaka tar wata mai albarka mai alfarma mai daraja wanda duk mintunansa alkhairi ne amma yanzu he kaga an sa wai wani competition kwallo za a rika yi da matasa a wannan wata mai alfarma mai albarka din to kaga ai bi ma'ana ya ja wasu ai ya hana su duka samun alkhairin da ake samu a wannan a wannan yinin an tafi an tafi kwallo haka zaka tarar wal iyazu billah to wannan shine dabarun da yake sawa din lokacin da wani al'amari na musulunci ya tashi to sai a rika sanar da wace gobe akwai holewa iri kaza da kaza da kaza a naf club akwai holewa kaza iri ta kaza da kaza a gamji gate akwai holewa iri ta kaza ta kaza da za a yi agu kaza za a gayyato mawaka kaza mawakiya kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma a daidai lokacin ibada da lokacin da shi Allah yake ka sai shedan ya tsaya can shi kuma sai ya huranta shi busar sai ya ce waje na zaka zo sai mutane su je to shine abin da shaidan din yake faɗa kenan zan zauna musu zan dana musu tarko kala kala summa la'ati annahum min baini aydihim zan bullo musu ta gaba wa min khalfihim um bullo musu ta baya wa an aymanihim um bullo musu ta dama wa an shama'ilihim um bullo musu ta hagu wala tajidu aktharahum shakirin shaidan yace sai ka samu majoritin su basu bi ka ya Allah sai ka samu mafiya yawansu ba su bauta maka ba ba su bi ka ba sa'alla ce ka gama magana shaidan ya ce eh, ya ce fakhruj ukhruj fita daga aljanna fita ukhruj minha maz'uman madhura fita a matsayin kaskantacce halakakke tsinanne mara albarka ni kuma ga alkawari na naji kai abinda ka faɗa alkawarin da ka mu ke za ka ɓadda su mafiya yawansu ko to ni kuma ga alkawari na laman tabi'aka aka minhum duk wanda ya kuskura ya sake ya biye maka cikinsu in la'amla amna jahannama minkum ajma'in da kai in da su din duka sai na cika wutan jahannama da ku ina fata an gane ko yawwa to sai ka zaɓan makanka yanzu ana ana batilin ana yaƙi da kai sai ka je ka duba ka auna rayuwanka ka auna kiran Allah da na kiran shaidan wanne ka fi amsawa to sai ka gani in ka ga na shaidan ka bi amsa to shaidan dama ya yi alƙawari ya ribace ka in ka biya masa shi kuma ka kwana da sanin Allah yayi alƙawari zai cika ka da shi shaidan din wutan jahannama ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shine aya ta zo a suratu ibrahim wa barazulillahi jami'an idan aka yi tashin kiyama aka tsaya ga mabiya shaidan ɗin da shaidan ɗin ya rinjaye su ta sai shaidan ya zo ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawarin gaskiya a duniya wa wa'adtukum ni kuma na muku nawa alƙawarin fa akhlaftukum nayi failin dinku an kira sallah ni ma sai na kira ka sai ka bar sallan ka zabi zuwa wajena to na Allah ne alƙawarin gaskiya nawa yaudara ne yawa inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa fa akhlaftukum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ba wani kace nace tsakanina da ku yau yawa saboda haka ku yi hakuri ku biyo ni mu je wutan jahannama kawai haka zaka ci Allah ubangi ya rufa mana asiri ina fata an gane ko to wannan shine alƙawarin da shedan yayi a wannan suran kenan sai Allah ya ce shaidan ya ce Allah ya ce na la'anci shaidan wa shi kuma ya ce wa Allah bayan ya la'ance shi la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍan ni ma sai na samu rabo da yawa na rabon da yawa daga cikin bayinka ya zan badda su in ji Allah taya zan uribace su wala udhillannahum zan badda su zan ɓadda su zan ɓatar da su in nuna musu bidi'a ita ce daidai suna kuma ɓata ce in nuna musu shirka da harkar shirka shine daidai banda tauhidi in nuna musu shiga cultism shine daidai ba addinin musulunci ba in nuna musu shan jinin ɗan adam shine daidai yafi fi zaƙi sama da zuma unnuna musu unnuna musu duk wani abun da zai ɓadda su ina fata an gane ko ɗaya kenan da yace hanyar da zai biya zai bi wala umanniyannahum shaidan ya wa Allah kuma zai sanya musu dogon buri a rayuwansu burin da baya karewa eh zan tara kudi zan sayi kaza zan yi gida kai zan shiga siyasa ma kai zan koma kaza zan yi kaza zan yi kaza mutum ya tsaya a kan zai yi kaza buri buri yana so ya achieving kaza achieving kaza ya ke ya zauna ya karatu ya hana shi koyon musulunci ya hana shi koyon ibada ya hana shi koyon sallah ya hana shi koyon alkur'ani ana nan ana nan har mutuwa ta riske shi shi bai tsaya ya bauta wa Allah ya koyi addini ba shi kuma bai yi achieving abin da yake so ba ya cimma burin shi din bai cimma ba har mutuwa ta zo ta riske shi gaba daya haka shaidan yake sanya ma Allah eh, shaidan yace zan sanya musu buri wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya zauna ya zo a cikin riyadus salihin ya zauna ya zana yanda shaidan ke sanya wa mutane buri sai na zano yanda aka zana shi a cikin hadisi kun ga wannan takardar manzon Allah sai ya zana wannan zanen haka square haka gashi nan gashi nan rectangle dogo haka gashi nan ya yi shi haka to wannan shi ne sai manzo Allah ya zana dogon layi gashi nan kun ga da ya zo daidai nan layin sai ya me ya zarce ya fita to nan inda ya zarce ya fita shine burin mutum nan kuma daidai nan shine ajalin shi fa amma ku duba burin shi har ya zarce me burin shi har ya zarce ajalin haka manzo Allah ya zana shi to mutum ga inda aka haife shi ranar da aka haife shi ga inda ya fara rayuwa akan duniya yana tafiya yana tafiya rayuwan tana tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya shekara 70 80 kaza har ya zo nan pap inda zai fadi ya mutu amma shi bai san ga ajalin shi nan ba yana hange ga burin shi ga gida ga jeep ga motoci sai ya zo nan sai ya zo nan sai mutuwan ta tade shi anan ta kada shi kun gane layin da kyau to ku duba waɗansu aro da manzon Allah ya zana waɗansu abin nan kuma kun gansu kibiyoyi ko kun gansu kibiyoyi to yayin da mutum ke rayuwa yana tafiya sai wannan kibiyar ta kama ya hari sai kaga mutum ya hatsari ya kuje ma malam da ƙyar ya warke yana nan yana tafiya ya warke yana tafiya nan pap sai wani ya kama masa eh, hari kuma barayi ne suka daddake shi a gida da ƙyar ya tsira ma malam ya warke da kyar yana zare ido yana nan yana tafiya to waɗannan aro ɗin abubuwan da Allah ya ƙaddara suna samun shi nan ya kuje ya karye nan ya faɗi a mota ta yi nan ya faɗi maimako ya ya rage buri yana nan sai ya zo nan shi kullum ka masa hari ake a nan ana son kibiyoyin nan suna ka masa hari suna so su ɗauke shi eh, shi kuma Allah ya ƙaddara sai ya zo ranar da Allah ya ɗiba masa to da ya zo nan point din shine ajalinsa walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta masa ba ba zai kara masa ba to amma burin shi ya zarce har ajalinsa din kun gane takardan to shedan sai ya sa mutum buri anan in sai ya takaita burin anan a'a sai ya zarce har bayan mutuwan shi har bayan rayuwan shi zan yi mota zan yi kaza zan yi kaza yawa ne ya wannan business din ya kaza kaza to gobe lalle lalle mu haɗu dole wannan gini a ƙara shi sai ya mutu yau da daddare sai ya mutu yau da daddare ina fata an gane don girman Allah a sakkwato nan a wancan zaɓen da ya wuce ba a samu wani senator da ya ci ba sai da ya ci aka sanar yana murna ya fito wanka ya mutu an yi ni ina rike da jaridan na to ga gwamnan kogi dab a nan laisa alaikum bi ba'id ba amma ba a je ko ina ba ina jin sai da aka sanar ko ana cikin sanarwa ya ci fa to ka duba yanzu wata wataƙila yana da waɗansu tsare-tsare na buri da ya yi iya hauɗin to kaga sun zarce ajalin shi to kullum mutu yana tafiya zai kamo kaza zai kamo kaza ya ɗaga ido sai ya yi tuntuɓe a nan ashe ga dutse ya yi tuntuɓe ya faɗi ya mutu to haka buri yake to shedan yace zan sanya wa yan adam wani irin buri da zai hana su ibada kuma burin ba zai samu ba mutum sai ta riski mutum a tsakiya shine wala umanniyannahum zan sanya musu buri inji shedan abu na biyu kenan na uku kuma wala amurannahum zan umurce su falayubattikunna kunna adhanal an'ami okay anan wajen burin na manta wani dan bayani akwai wani ɗan littafi na mutala'a ina jin wanda suka yi sanawiya makarantar sanawiya sun ɗan karanta shi ko da yake maybe yanzu ka samu an canja syllabus ba dole bane wanda da muka karanta littattafan da muka karanta muna haya islam su ne yanzu ake karantawa ɗin ita wannan kissar aka kawo ita ma ta burin ne wato wani mutum ne talaka talaka ya ɗan samo man shanu yana tara man shanu yana tara man shanu yana tara kaɗan yana tara kaɗan sisi kobo sisi kobo sai da man shanun nan yayyawa sai ya narka shi ya ɗura shi a kwalba ya narka shi ya ɗura shi a kwalba yayyawa kenan zai je kasuwa ya je ya sayar burin shi gaba ɗaya yana jikin wannan kwalban man man shanu da 'yan sandan shi haka yana tafiya yana tafiya zai je kasuwa yana takawa da kafa ana zabga rana ranan kasuwa ne to rana ta yi rana ya gaji sai ya ɗan zauna a ƙarƙashin bishiya zai huta sai aje kwalban man a gaban shi da ɗan sandan shi a gefe sai ya kwanta kawai ya jingina da bishiya haka yana kallon kwalban Yace ce yanzu wannan man idan na je na sai da shi sai un sayi kaza kaji in suka hayayyafa suka yadu sai un da su un tinkiya yawa tinkiyan ma in ta hayayyafa na kiwata ta ta hayayyafa ta hayayyafa suka yawa sai unsayi saniya yawa saniyan ma urika kiwonta ina kula da ita ina kula da ita in suka hayayyafa suka yawa sai un da wasu sai un yi aure unyi gini in na yi gini na na gama tsaf sai unyi aure idan na yi aure na kuma alhamdulillah muna nan idan sai Allah idan Allah ya ba mu haihuwa na haihu yaron na yana wasa a gaba na yana wasa ina jin daɗi idan na ga baya ji ne mai taurin kai ne sai wani ɗauki bulala in zane shi bai san lokacin da ya ɗau sandan ya fasa kwalban man ba ina fata an gane ko bai san lokacin da wato yana cikin imaginating din ina fata an gane ko imaginating wannan kwalban ina jin don Allah yaushe ya sayi kaji suka yi kwai suka hayayyafa ya sayi tinkiya da su ta hayayyafa suka zama garke ya sayi da su ya sayi saniya shekara nawa na sama da shekara goma to duk jikin kwalban man nan buri yake ko har da gidan da auren da na sadakin da haihuwan to ku duba a take kawai ya ɗau sanda bai ma cikin haicinsa yana imaginatin ya yi nisa ga shi ma har ya haihu yaro yana rashin ji kai kai hai un bulala un zane shi a sai kawai hai ya kwaɗa kwalban to kaga ya rusa wani burin shi na shekara nawa wajen goma or above yanzu wahalan da ya sha rana daga gida da kishi da yunwa don girma Allah ya sha su a banza ko ba a banza ba ya isa kasuwan yanzu ya gida ta haka mutuwa take wa mutum shi ya yasa manzo Allah ya kira mutuwa hadimul lazzat mai rugurguza jin daɗi. kana cikin jin daɗi ka yi planning ka gina gida yanzu za ka tare ma malam har mota ta fara kai cushions an fara kai kaza wallahi wani hayya mutu yau bai shiga gidan ba manzo Allah ce ku ji tsoron wannan rana mai rugurguza duk wani jin daɗi kawai kana yau kayi amarya ka biya sadaki za ta tare ana murna ma malam wani wajen ɗauko amaryan da angon za a kai su ake accident duk sun mutu ko ba haka ba ne? to mutu ya tuna irin wannan lokaci la atikum illa baghtatan mutuwan nan ba ta zuwa mana face a menene a bazata to wannan shine misalin da nike so in kara akan buri buri shi yasa Allah ce wala taghurrannakumul hayatud dunya kan ruɗin duniya ya ruɗe ku ku ku bauta wa Allah ku utilize lokaci da lafiyar da Allah ba ku ku ta ibada in abin da kake so din yazo yazo alhamdulillah dama ba zai misin ɗinka ba in Allah ya rubuta ma to sai yace kuma shedan bayan badda mutane da zai ya badda su ta hanyar buri da ba za a cin masa ba sannan wala amuran na kunna kunna zanar an'am zan umurce su su rika shirka ta hanyar menene ta hanyar yanke kunnen dabbobi yanka kunnen dabbobi kunna. battaka ne ka yanka abu to zanar an'ami ta hanyar yanka kunnen dabbobi kamar ya yanka kunnen dabbobi eh Allah ya ambaci wannan ayar a can cikin suratu cikin suratul a'raf a suratul ma'ida Allah ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun kaga bahiratin da sa'ibatin da wasilatin da hamin sunan dabbobi ne sunan dabbobi ne da suke sacrificing wa gumakansu su suna yanka wa gumakansu wato ga yanda abun yake ita dabban da ake kira bahiratin idan mutum ya yi wa gunkin shi alwashi abin bautansa gunkin shi ya yi alwashi cewa zai ba da dabba kaza wa gunkinsa to sai ya je ya zaɓi wannan cikin dabbobinsa sai ya zaɓi wannan dabbar sai ya yanka kunnenta ya sanya mata wata alama ya yanka haka duk wanda ya ga alaman cikin mutane ya san wannan dabbar ba a taɓa ta a yi sacrificing wa gunki amma a yi wa gunki sacrificing ma ita bi ma'ana ba za a taɓa ta an ba wa gunki ita a lokacin mutum ko ya zo in barayin shanu ne ko barayin dabbobi ne in sun ga wannan alaman suna tsoron sace wannan dabba su ce kai wannan na Allah ne an ba wa Allah saboda haka suna gani suna taɓa ta bala'i zai same su kuma ko an sake dabban ta yawo a daji ta je inda za ta je ba wanda zai sace ta cikin 'yan adam saboda wannan menene alama da aka mata a kunne aka yanka wannan ba shirka bane to iblis ya ce zan ruɗe su ta hanya in sanya su ta hanya wannan tafarkin in sanya su ta wannan eh, tafarkin sannan ita kuma sa'ibatin sa'ibatin ita ce wato dabba cikin raku a eh, cikin akuyoyi ko raguna sai a ware wani rago shi kuma a ce an bawa gunki wancan alwashi mutum ya yi kamar ya ce na yi alwashi in bukata ta kaza ta biya na ba wa gunki na ba wa Allah na gunki kaza kaza wal iyazu billah dabba mai shekara kaza idan alwashin da yayi din burin shi abinda yake so din ya cika me ya rage sai ya cika alkawari ko to sai ya je yayi makin ya dan yanke kunnen dabbar ya sarayar da ita ga wannan gunkin kenan to shi kuma wannan sa'ibatin dabbobi ne kamar yadda za ka ɗauka ka ba da zakka ko ka ba da sadaka don kana jin daɗi dabbobinka sun yalwata sun yi kyau sun yawa to shi ma sai a ware wata sai a ce an ware rago kaza an ba wa gunki to shi ma sai a sa masa wata alama ta daban da an gani an san wannan kyauta ne ga gunki wancan alaman da an gan shi a kunne an san wani cika alkawari ne bakance ne da aka ɗauka aka cika aka ba gunki to aka suke nombarin ɗin dabbobin a kunnen su suke sawa wasilatin kuma shine idan wancan dabbar kuma da aka ba gunki kyauta idan ta yi ta hayayyafa ta yi ta hayayyafa to cikin ‘ya'yan sai a cire wani rago shi kuma sai a bashi shi ma ba a yanka shi sai a ce duka na gunki ne amma sauran ‘ya'yan da wancan ɗin ta haifa yanzu na mai su to hamin kuma wato raƙuma ne sai a ware raƙuman da ta haifi ƴaƴa eh a ta haifi ƴaƴa wajen goma raƙumin da ya haifi ƴaƴa ɗaya biyu uku har suka kai goma to sai a ce to yanzu uwar kuma an mori an more ta ko tunda har ta haifi ƴaƴa goma to yanzu ita uwar kuma an bawa gunki shi kuma ai sacrificing wa gunki sai a ce masa hamin an kare wannan gadon raƙumin yanzu ba a hawan shi sai shi ma a sa masa wani nomba a kunne a ɗan yanka haka da an gani da mutum ya zo ya yunkura zai hau raƙumi a ce kai kai kai kalli kunnen shi wannan an ba a gunki shi ba a hawa ba a hawa sauka ba a hawa na Allah ne to Allah ya ce duk waɗannan abubuwa su ne suke kirkiro su su manna dabba a ce wannan haramun ne a ci namanta wannan ba a yanka ta wannan ba a tatsanta a sha nononta wannan ba a hawa kan, eh, kan eh, bayanta duka wai sun ba wa alloli ne to Allah ya ce su suka kirkiro waɗannan abubuwa suka manna ni ba ruwana in ji Allah walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la aqilun. to wannan shine shaidan da yake ce wala udhillannahum wala amurannahum fala kunna azanal an'ami zan dora su akan wannan tafarkin su rika yi wa gumaka sacrificing maimakon kai Allah to kaga yin wannan abu ai shirka ne to shedan yace zan dora su cikin dabaruna da hanyoyi na nabar da su wannan hanyar tana ciki wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan umurce su kuma su canja halittan Allah su canja halittan Allah Shi ne mutum ya je ya bleaching ya ce shi bai yadda ya zauna a baki ba zai canja halittan shi daga baki zuwa fari ina jin kwanaki an nuna a media a abin nan yanda bakakenmu na Amerika suke zuwa a zuba musu wani abu kaman acid haka kaman menene sai kaga fatan su ta tashi sai kaga ana ɗaye fatar ana ɗaya ta ana sabule yanda kaga maciji ke sabule daga fatan shi to wai sauran idan aka cire wannan bakin to sauran fatan kuma kala haisu su zaman to farare ina ji wasu sun gani to wala halkan khalqallahi kenan yanzu a wajen tura ba ma jin wani mutum je ya ce a mai operation amai da shi mace ko kuma mace ta je a mata operation a sanya a dasa mata abin nan na namiji duka fala halkan la sai na sa su sun canja halittan Allah ina fata an gane ko ko mutum ya je sai ya yi bleaching shi sai ya dawo fari bai da shi baki ba sai ya canja gashin kanshi to malamai sun kawo har zane Allah ya halicce ka sumul ka fes a zo a rabta maka waɗansu zane a ce na gobirawa ne sai ka yi a ce kai bayarbe ne sai kai amma ka waɗansu rabta-rabta eh Allah jikan mu sun dan mana sirara haka dai da makamantansu amma suna bacewa ai akwai wanda ya san ina da su ta alhamdulillah suna bacewa ina fata an gane ko ta a canja akwai waɗansu terawa kaga duka duka fuskan ba inda za a abin nan an halicce ka sumul Allah da ya halicce ka ma sai da yace fatabarakallahu ahsanul khaliqina ko eh dan adam da yace ya Allah da saura zuba masa zane za mu yi shi ma malamai sun shigo da shi irin a yi wa mutum tsaga ɗin nan duka a mai uku uku a mai bille a mai dogaye a mai irin wannan duka an canja halittar da Allah ya yi ina fata an gane ko ko kuma Allah ya halicci ƙasa plain kyakkyawa sai a zo a gina wajen eh, caca a wajen a gina gidajen karuwai a wajen an canja halittan Allah don Allah ya halicci ƙasan plain kyakkyawan waje sai kaga ga wata rana an mai da wannan wajen gidajen shan giya don Allah ƙasa ka same ta kakkiya Allah ya halicce ta don ni'ima wallahu eh, wal'arda halaka hako ya halitta mana ƙasa ya shimfiɗa ta don murayu wata rana ka zo ka wani fili mai kyau gashi nan abun ban sha'awa sai ka zo ka ya zamo sinima ba canja halittan Allah daga kyau zuwa mummuna ba kaga an yi katoton gidan giya ko kamfanin giya ko an yi gidan ibada na shirka da Allah da zagin Allah da makamantansu malamai sun ka har cocina har wuraren bauta na yahudawa duk in an gina su an canja manarullah manaratullah kasar Allah a yanda take an canja halittanta domin shirka ake a ce Allah a ce dan Allah a ce dan Allah a ce dan kaza ina fata an gane ko ko a gina wajen rawa wajen disco an canja halittan Allah to shedan yace duk zan sakin adam su yi wannan a ware fili kato shi na galana ne kawai ayi rawa sai gari ya waye a ware wani gukato to a gina shi na shangiya a ware gukato sinima a ware kaza duk zan umurce su su yi waɗannan wal'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah canja halittan Allah shi yasa hadisai ya shigo da mata masu attachment canja halittan Allah ne mata masu feke haƙorinsu su nan tsakiya din nan wai su zamanto sun samu wushirya canja halittan Allah ne mutum ya je yan haƙorin shi din nan a rika filin din ana gyara su asibiti ana filin a bada gap gab gap gap tsakanin haƙorin shi eh kaga wai ya kalli da ya yana an kalle shi very attractive canja halittan Allah ne ko mutum ya je yan waɗannan asiranta su canja halittan Allah ne ko ya je a aske giran shi a barta siririya kamar wanda ya ja pen canja halittan Allah ne duk irin wannan musulmi ya kiyaye su sannan uba uwa irin wannan abin da yan niga na America suke yi menene din nan tatu duka kaga mutum ya rubuta wani abu ya ji an masa tatu din nan gaba daya sai kaga yan uwa ma suna koyo duk wannan abun ai in annabi ya ce ka bar abu ka bar shi domin an ce wannan caccaka da ake ana musu tatu din nan ya fara affecting nasu sun fara ganin consequence din to duk iri waɗannan shaidan ya ce sai na ɗora ka sun bi waɗannan abinda baka so ne abinda ke kai mutane halaka ne amma sai na ɗora su akai kai in ji shaidan Allah ya ce to wa kun ji bayanin shaidan da in ji Allah to wa man yattakhizi shaytana waliyan Allah ce to duk wanda ya riki shaidan fa a matsayin masoyi fa min dunillahi ya barni ni Allah to ya san faqad khasira khusranan mubina kasan kai asara asara bayyananniya inji Allah ya iduhum zaka ga shaidan yana muku alƙawura na ƙarya ku yi kaza zaka zamo kaza ku yi kaza wayumannihim shaidan yana sanya muku burace burace amma Allah ya ce wa ma iduhumu shaytanu illa ghururan shaytan baya alƙawaranta musu komai sai dai rudi da ƙarya da ɓata. tatsuniyan gizo-gizo ne kawai in ji Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu sai Allah ya ce ulaika waɗannan mutanen wanda suke biye wa shaytan ma'awahum jahannamu makomansu shine wutan jahannama kawai wala ya yajiduna anha hisan. ba za su taɓa samun wato wanda zai kauda su daga shiganta ba shi ke da an rufe an tsumbula su a jahannama gobe kuma za mu ji in nan lazi na amanu su kuma ina za a jefa su mu kenan da ku in Allah in sha Allahu tabaraka ta'ala sha Allahu to za mu amsa tambaya tambayoyi sha Allah na gala dan yana dan harara ta sama-sama an dan tsaya na'am alaikum salam yana kazafi? eto eh ladan shi yana zaizayewa yana azumi bai bar kallon fina-finan batsa ba bai bar karya ba bai san menene ba ladan shi yana raguwa kullum ladan shi yana raguwa domin ido ya ido bai yi azumi ba ka gani ido bai yi azumi ba har ce ma bai yi azumi ba kenan yana ƙarya yana kallon fina-finai yana jin wake-wake kaga kunne ma bai yi azumi ba to sai azumin shi ya zamanto incomplete maimako ya zamanto 100 bisa 100 sai a bashi 25 ko 30 haka in yayi kokari ma sauran duk sai ya tafi a sakamakon kallon waɗancan music Allah rufa mana asiri sai da da yi a yi ba kawai kai da ya ya to kai ba yahude kalmomi dai ba su da kyau bisa lismul fusuku ba'dal iman bai dace ka kira ɗan uwanka musulmi da suna mara kyau ba ka makala masa kuma mugayen sunaye na makiya Allah makiya manzon Allah makiya alqur'ani da musulunci da al'umman musulmi ya kamata dai ka masa nasiha ka masa abun nan ka ce kai kan Allah shirye ka irin halin da kake Allah shirye ka da ka ɗauko sunaye marasa kyau ka makala wa ɗan musulmi ya ake yin sai ka bayyana e shine nace ya ake bashin akwai wanda ya sani anan mala ya yake shi kadai na'am eh babu laifi sun yi sabisin naka ne eh maybe kana wani gune inda ba kati ba kaza ka tura musu ko ba haka ba yawa sai suka sa maka yi suka cire wani dan tat ladan wannan ko kudi kaji a banki za a yage wani abu a dan cire ko amma transfer ko kai kai withdrawing ko wani abu ya shiga ka gani maimakon misali da ka tura wani yaro ka ce zo ka sayo mun kaza kaga dole ka hada shi da na mashin ko na abin nan wani dan abin nan ne na wannan hidimar da aka maka ne kawai ina fata an gane ko wata wataƙila kana wajen da kuma inda babu katin za ka fada wani hatsarin da kuma kana bukata lalle a yi magana to kaga dan dan naira goma an cire babu wani abu insha Allahu

da baka sani ba to shi wanda yake karanta yana sanin ma'anan yana sanin yana da wani additional reward yana da wani lada kaga zai karanta nan ya gane haram ne ya bari kai kuma ka karanta ne kai ka wuce baka san ma menene a wajen ba kaga kai baka amfana ba baka amfana da ma'anan baka da ilimin mai ayan ta hana mai tace kai me tace ta bari shi yasa idan aka je sallan tarawihi a Madina ko Makka idan liman yana kuka sai ka ga mutanenmu suna tambaye mai yasa shi kuka ne suna fata an gani kai baka jin fassara ido kan takarau ba ko abin nan din baka jin fassara shi ya tuna ya karanta ranar tashin kiyama da yanda za a tsaya gaban Allah da yanda aka kawo jahannama aka kawo aljanna ga mutane nan Allah yace ainal mafar ta ina za ka gudu hey ga kawai picture ɗin kaman yana nan ya fashe da kuka kai da baka ji kana jira a yi ruku'i kawai ina fata an gane to kaga gaskiya ba za a daidaita ba amma a wajen lafazin kam za a samu lada sai dai wancan ya yi ƙoƙari ya nemo fassaran da sanin da menene kaga sai a bashi wani lada da kai baka samu ta wannan ɓangaren ba Allahu ta baraka ta yin shi a masallaci ya fi duk wata nafila da sallan dare in ba na ramadana ba yin shi a gida ya fi amma in na ramadana ne yin shi a masallaci ya fi wannan shi ne akwai yan uwa masu bukatan addu'a akwai ni uwa sunan shi malam mu'azu ya aiko yana bukatan addu'an yan uwa musulmi sosai game da wani al'amari nashi da yake so Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya kare shi sannan kuma ya zama ya sanya garkuwa tsakanin shi da abu waɗanda yake tsoron su ko baya so sannan kuma akwai ɗan uwa soja da yake jinya a ƙasar waje wanda yana roƙon addu'a kullum idan aka zo nan akwai ‘yan uwa ma da ba su yi magana ba duk a sanya su Allah biya ma kowa buƙatarsa Allah kare kowa daga abin da yake tsoro Allah ubangi ya karɓa mana ya mana albarka Allah kare mu ya kare mana mutunci mu ya kare mana aqidan mu da addinin mu Allahumma kullana wala tukun alaina وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين